Barka dai jakkala, ko da wata matsala ne. Iye eh, ya aka yi ne. Ito eh, naga kina burkutar jiki. Wallahi ko kaga ne nan mai na na aje ban gane shi ba. A'a wannan irin mai ne. Eh to ka gane shi nan man pimples ne. In gani. In man kudajen huska na hala. Eh shi ne. ka gana inda kaje ka je ka min shi to zan baka lokaci na ka zo ka yi magana da ni shi wanga da ba inda na tana bulo miki shi shikenan zaki ban lokaci ba da gaske ka je kawai kada ka ke ga dan bakar shaka ka nake shi ya sama na baka shi nace ka je ka nemo min nan da ke gani ko taloci bai hinna yawo kawai ki doka an an gama in mi ma suna ne maganin kashe gojin huska haka nan ne eh haka nan ne mana haka nan yawa kina tana eh ina tana mana kai dan Every I did, Alcohol steady in my system. If you jump on my leaf, oh, that shit. Seventy years old man. How many times will they tell you before you know that Nigeria is not for you? mai gida gada gada are you playing what this in mana gargadan imur muji amma da shi ko ba cikakken dan suka irin ka ku eh, obism to yan ba da shi ba za a yi ka shigo har cikin motar DPO ka doke mata ta maganin pimples ɗin ko maganin hoson matar DPO na yan ba da yake bugi da ɗaba dawon ga abu ba zo gi dai ba www maganin waraka pimples ɗaya za ka za a hito ma shikenan ko da bibo da ajiya gana sace ni ko kuma ka ta shago ka da naira ɗari ka ce a bi ka ɗari hudu a baga amma shi na za ka haɗu a cikin motar DPO don ubanga kai lehen ka gaba daya wanda ya zace eh wallahi yau sai mun zuwa zuwa ka <laughs> ta cika da kai in eh, mai gida eh, in ina ya iyali wannan maganin da ka doka shine maganin warakar iyali oh yan ofisa mu biyu ne wancan bai da amfani gare mu tun da kai maraka ko May God not like a to